بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ومن على أخبار بالغيبي أنا تكن بعد الأباري دا أبن دا شاه غيبي كنسا أبن دا غيبي أبن دا الله بيهوطا مقوة بشي أكتش مغيبي وان دا الله يهوطا مواني توبا أكتش مغيبي wannan in ma an kira shi gaibi wanda ya faɗa wani bai faɗa ma wani ba algaibun nasabi ake ce mashi amma dai algaibul haƙiƙi wanda bai faɗa ma kowa ba to wa min al bil gaibi yana cikin ba da labarai ga abin da ya shahi gaibi fi tawrati a cikin at-taura qawluhu ta'ala ce sama da sarki wa qadaina ila bani isra'ila kuma muka yi hukunci zuwa ga bani isra'ila kirkita bi cikin littafin at-taura muka ce ba ni abin da kuke bisa gare amma sai an yi hankuri an dawo ga Allah sai an dawo ga Allah ba da abin nan mai ata sana su bani isra'ila sai bayan shekara ɗari sannan suka samu nasara milkin su ya dawo gare su bai da jaluta lokacin da an ka kashe jaluta sa'annan sun ka samu nasara shi ma kun san annabi dawudu shi ya kashe jaluta lokacin yana yaro matashi a wajen yaƙi abin nan tare da abin nan annabinsu lokacin da aka aiko armiya'u ko kuma armiya'u ya taya musu da abin nan runduna kuma abin na wa matsawa amdanna kun bi amwalin sai mu sake taimaka muku da dukiya tun da kun dawo ga Allah mu ba ku amwalin dukiyoyi wa bani na mu sake maimaita muku mu ba ku ɗiya da yawa waje an na kun akasar nafira mu sanya ku ku zama ku ne adda jama'a mahi yawa ashiratan wato jama'a masu yawa kun inda ake bi saboda haka duk waɗanda sun ga matsala abinda ya kamata su dawo ga Allah Allah baya zalunci duk abubuwan da kuke gani a cikin ƙasar ga Allah bai zalunci laihi na mutane sun kai mai yayi hushi to hushin nan da yayi shi na kuka ga abubuwan da kuka gani yadda aka yi a kuce ma wannan hicintunu to a yi ƙoƙari a busar da hushin Allah a tuba a gyara halaye a gyara ɗabi'u a faɗa ma Allah mun tuba abin nan da muka yi Allah ka yahe mana to daga nan sai ku ga ya gusar da hitina kuma ya dawo muku da aminci da ƙarin kwanciyar hankali to su bani isra'ila bayan sun tuba mun gyara musu wa qulna lakum kuma muka ce muku ya bani isra'ila in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا وليتبروا ما علوا تتبيرا وقلنا لكم منك غيا مكما مكتي يا بني إسرائيل إن أحسنتم بالداء إن كن كيوتتا shine bid'a domin abin da ake kyautatawa ga Allah kai mai da'a to idan kuka kyautata a hasantul an basu kun kyautata ne don kawo na duk wanda ya kyautata wa kansa ya kyautata ya rika addini ne da kyau to don kai ne da anna sawabahu la dan ladan da za a basu ta kyautatawa rai ne za a ba wa ina asa wa asatu idan ko kuka muna nabil fasadi ka rika banna kuna ta aikata ayyukan barna kuna zaluntar mutane kuna ce amanan mutane kuna taushewa mutane haƙoƙinsu to idan kun kai haka nan to falaha falaha isa a tukun muna nawa ku ga kanku za ta dawo ba ga wani za ta dawo ba kuma gare ku za ta dawo fa idza jaa wa'du marrati al-akhirah idan lokacin abin na azaba na ya yi ba ku ba suna abin na nahum sai mu sake aiko mutanen nan ma mu sake aiko su wa'annan da muka aiko daga harku suka yi muku azaba sai mu sake aiko su le su ku don huskokinku ta yi bakin kirin wato ko san huskar mutum tana bakin kirin in bakin ciki ya yi mai yawa aili huzunukun sai su bata muku rai bil su rika kakkashe ku a rika kakkashe ku ba ku ji ba ba ku gani ba babu abin da baka san hawa baka san jida ba a tawo kawai a kashe ka baka san hawa baka san jida ba a wasu sabi ko kuma wasu a kame su wato abin na a walakanta su duka mana yin wannan wannan yana bayyana gare ku le so wujuhakum ay huzunan wato bakin ciki ya zaharu bi ku sai ya bayyana ga wasu ku wali ya dakulul masjidil haram kuma lalle za su sake dawowa su shiga masallacin harami shine abin na baitul maqdisi wa ya haribuhu su rusa shi su wargaza shi wanda kuke alfahari da shi da shi kuke takama sai su rika diba abubuwa kun ga abin da yake nunawa suna diba abubuwan da kuka takama da su sai su bubbuge waɗannan abubuwa su halaka su don a maishe ku talakawa da ƙarhi da yaji kama da kaluhu kamar sun ka shige shi harko al'amari li yahribuhu don su rusa shi awwala marra farkon al'amari ba su samu nasara ba ai almaratul ula wale tabbiru don su halaka ma abinda kuka rinjaye su da shi ay galabu alaihi abinda suka rinjaye gare shi wanda kun ka rinjaye a da yanzu sun ka dawo sun ka rinjaye ku a kansa su halaka shi tatbira halakawa ay ihlaka hallakawa wa qad afsadu thaniyan banu isra'ila ko sun saki banna kan asi da ayyukan banna na daban-daban suka mance da kamar su Allah ya yi su suka mance kamar an ce su yi ibada kowa kokari yake ya samu kuɗi ya shakata yayi wanda ya ga dama ana batun jin daɗi fa sallallahu alaihi malikan rum sai Allah ya sallada musu sarkin rum kaisara wani sarki kaisara waga zahun ya yake su bilbarri wal bahar cikin ruwa da bisa tudu ko ina yakin su yake yi ko wani wuri yana kawo musu yaki ko abin nan daga nan wannan abu da yake masu fasa bahu ya kame wasu matsayin bayi wa katalawan ya kashe wasansu wa zamu amwalahum ya kwashe dukiyoyinsu wa nisa'ahum ya kame matansu fi jami'a abin na na wa jami'a ma fil baiti duk abin da ke cikin baitul maqdisi duk gaba ɗaya ya bishi ya kwashe duk abubuwan da ke cikin baitul maqdisi na tarihi gaba ɗaya ya kwashe ya kai shi can ƙasarsu ta kafirci to kun ga wannan abin da ke kawo irin waɗannan abubuwa ga ƙasa duka barna ke kawo ta kuma abu guda ne ke gusar da hitina ayin ɓanna ta kawo hitina abu guda ke gusar da hitina shine tuba da mutane suka tuba to Allah subhanahu wata'ala zai kawo musu mahita to bayan wannan wa qulna fil kitabi cikin littafin kuma mun kace asa rabbukum asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna وجعلنا جهنم جهنم للكافرين حصيرا الله يتي أسى ربكم حقيقة الله أبنجيجن كو إيامس ko matsalaka kai dai ko matsalar jama'a ko ta wasu mutane daban ko ta ƙasa duk abin da ya tsanani idan aka gyara Allah zai kawo sauki asa rabbukum an yarhamukum haƙiƙa Allah ubangijinku zai tausaya muku ba da lamarratin thaniya bayan tahowa azaban nan karo na biyu in tubtun in dai kuka tuba in dai kuka tuba Allah zai tausaya muku kuma Allah ya gusa muku da damuwa da tsoron da a tare da ku saboda haka duk wanda ya ga abin da ya hikari nai to babu majingina gare shi illa ya gaggawa ya ɗauki buta yayi yi ya mai da gaba ne gabas akwai sallah wadda sunanta salatu tauba raka a biyu aka yi da niyyar tuba a roƙi Allah gafara a yi ta isige bari ga Allah to da izina Allah ya hitinan na Allah zai gusar da ita saboda haka abinda ake so ga kowane musulmi kenan in ya ga damuwa wa in uttun ila fasad ko da ka tuba ko da kun tuba Allah ya yahi muku ya gusar da hitina wa in in kun ka sake dawowa ila fasad zuwa ga bannan nan yace udna ila uquba za mu koma dawowa ga azaban nan da mun kai muku azaban na nan Allah na nan duk sadda kuka tuba ya jaye muku ita takama ku kididanci shi ko takama ce ba da sakamakon kididanci wa qad adu bani isra'ila ko ai dawowa suka yi gaban nan nan bi qatl yahya sun ka kashe yahya wa iradati qatl isa sun kai niyyar su kashe annabi isa wato sun ka kashe yahya sun kai niyyar su kashe annabi isa fa qatalu insana sai suka kashe wani mutum madadin annabi isa bi tahwilillahi amalahu sai Allah ya juyar da ayyukan nan nasu ala zalikar rajul ga wannan mutum ne badala isa marmakon su kashe annabi isa sai suka aiki guda daga cikinsu suka ce shiga ka dibo mana in isa na nan sai shiga ya dibo bai sani ba annabi isa na can riƙe da buta yana ta yana ta addu'a yana ta addu'a sai ya ta ya gani ya dawo ya ce bai nan ko da ya dawo annabi isa allah ya anshi addu'a ta yi shi mutumin huska ta ta juya ta koma irin ta annabi isa ya ce annabi isa bai nan sun ka ce wacce bai nan gaka sai sun ka kame da nan da nan sun ka buge shi sai sun ka tsire shi suka yi kwaras ɗinai amma ga hakika ma makatalu qataluhu na ba su kashe annabi isa ba ga ne to haka dai al'amari yake kai dai rike buta ka da kyawu kullun tsakaninka da Allah kada kai wasa da ka tsinka abin da kake jin tsoro kakka bari ya taho kakka bari ya taho ko labari ne ka jiya kana zaune cikin mutane ka ji wani labari abin da kaka iya tsakaninka da Allah ka dawo cikin su kai zaune kamar ba kamar ba kai ba kai ta roƙon Allah sai ka dawo kai zaune ka mai ajima zaka ga hitin nan ta wuce gaba ɗaya bata taba ka ba shi Allah kwa dawo rai, to Allah zai karbe shi to annabi Isa da ya ci gaba da abin da yake sai Allah ya jiwe huska mutumin nan ta koma irin huska annabi Isa amma jiki ba annabi ba na annabi Isa ba bi tahwilillahi amalahum Allah ya karkatar da aikin su ala zalikar rajuli ga wannan mutune badal Isa faqatala faqatalatuhum nasara to lokacin da sun ka kashe wannan mutumin wai annabi Isa na suka bida sai Allah ya gama su da nasara faqatalatuhum nasara shar qatala nasara suka kashe shi mu suka kashe su mugun kashewa Sun ma kadzabu muhammadan sannan suka karyata muhammadu daga baya sallallahu alaihi wasallam suka karyata shi suka kiyarda da shi bi qatal quraiza aka kashe banu quraiza wa nafarin nadir aka kore banu nadir suka bar madina wa darabul jizyati alaihi aka dora musu aka dora musu jizya wanda suna biyan ta duk shekara to wannan alƙawari yana nan ko gobe kuma ko jibi mutane sun ka tsaya ga abin da Allah ya umarce su Allah zai ba su nasara akan makiyarsu waje anna jahannama mun sanya jahannama lil na hasira ta zama tabarma makoma ga abin da ga mutane kahirai ai mahabasa wato wajen ɗaurewa daurewa jinan kuma ta zama gidan yari gare su ya Allah ka kare mu daga azabar wutarka inna hadha qur'an Inna هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن للي ونا القرآن ya hadi yana shiryawa lillati a aqwama ga hanya wadda ta yi kowace zama daidai duk inda za kana in dai shirya Allah ka tabbata sai ka dawo ga alqur'ani in dai shirya Allah kake nema ba ta wani ba to dole sai ka daga sai ka dawo ga alqur'ani kun san shi alqur'ani shi na ka cewa bi sunnan annabi shi qur'ani shi ka a ittabi'uhu la'allakum tahtadun kun ga qur'ani na kabbiya shi ya shirya ka ga abinda annabi ya zo da shi shi qur'anin dai shi na kake bi yana cewa abin nan walau radduhu ila rasuli wa ila kuma kun ga shi qur'ani shine ke cewa walau radduhu da sun maida al'amarin nan zuwa ga manzo da waɗanda da sun mai da al'amari ga manzo in manzo bai nan su dibi shugabannin su mai da al'amari gare su to la alimahu alladhina yastanbiduna wa minan da masu isin badi nai da sun samo shi sun gano shi kun gani qur'ani dai na ya shirya ka ga bin sunnan annabi kuma ya shirya ka ga badi littafan fiqh malamai duka qur'ani ne to idan ka ba alqur'ani to babu inda za kana in ban da bata bayan ka bi qur'ani babu inda za kana in ban da bata ko wace ke wato hiya allati a aqwam wadda ta zama daidai a adal ta zama daidai wa aswab ta zama bisa ga ka'ida hanya Wai yubashshirul mu'minin kuma shi qur'anin nan yana yin bashara ga mutane mu'minai alladhina ya'maluna salihati wa'inda suke aikata ayyuka masu kyau anna lahum ajran kabira lalle suna da lada mai girma qur'ani kun ga shi ke shirya ka ga hanya mai kyau kuma ya baka bushara cewa idan ka yi aiki mai kyau lalle anna laka ajran kabira kana da lada mai girma fi duniya nan duniya bi an yaj'alahum a'izza wa'annan da sun kabi alqur'ani Allah zai sanya su zama a'izza mutane masu girma ga ka baka da ko ɗari amma saboda ka bi ƙur'ani baka da kosisi sisi baka da miliki baka da wani uba wanda adda miliki amma kana tasowa sai ka ga manyan mutane suna tashi barka da zuwa ana wani girgiza hannu kamar sarki ya taho addini ɗaya na a haka nan addini ɗaya na a haka nan saboda haka ku riƙe addinin ku da kyawu in kuka diba za ku ga ku dibi misalin malamai masu ɗan kwatantawa sai ka ga mutum a yau ɗin nan bai tashi da murtala guda cikin aljihu ne ba abinci bai ban ma iyali ne ko ba don bai da amma yana biyowa da zai biyo wani gwamna zai gan shi ka ga ya tashi ala gafa ta malam ala gafa ta malam lahiya kuma an ka shigo nan yau ya ga bai taba gani ne ba lahiya aka shigo nan zai biya gidan sarki eh, za ka je na ala gafa ta malam da bale su ban kasa su to addini ɗaya na a haka ne in ka rike alqur'ani ko ina ka zan sai ka zan aziz mutum mai daraja amma idan baka bi Allah ba sai ka zan abin nan ga kanan dai ko kai ka san ga kanan dai to bin musulunci shine kawai abin da ya fi ku daure mu yi abin da Allah ya umarce mu mu bar abin da Allah ya ce mu bari kuma sai an yi hankuri babu mai zama azizu mabuwayi sai ya wahala kowa ka san ya zama babba to daurewa ya kai ya yadda da karanci shi ta hankuri ya yadda karamina ya yi ta hankuri har Allah ya girmama shi saboda haka yace zai ba su lada mai girma nan duniya bi an yaj'alahum Aiza ya sanya su su zama abin na su zama mabuwaya masu girma manya wa yubayyuhum fil addi ya zaunar da su cikin ƙasa ya ba su wurin zama mai kyawu cikin ƙasa wa bil akhirah ranar lahira bi an yudkhilahum aljanna shine ya shigar da su aljanna wa yarda anhum kuma shi yarda da su bin qur'ani ɗaya haka nan ku daure mu bi alqur'ani abinda qur'ani yace bai da kyau mu bari wanda yace yana da kyau mu yi babu kunci babu damuwa ko kahire wai kahire zama cikin kunci wai nake saba mu Allah wahi su zama cikin kunci wahi su zama cikin wahala maciji sun canyi kunama sun canyi abin na na abin gami sunanta ga ta nan dole dole mai don nan mai cin tutu wadda duk tutu ta banda ya fata nan da abisa duk tara ta aka yi aka yi musu su canyi ga alade kai yanzu ta yi inda alade ka ce abinci ka gani ta yi inda ya ka ce abinci ka gani alade ka yi zaun tsaye yana kallon ka kana tutu jina ya kai ka gama hito ya canyi in ma ka shagala jin da ka an yasa an ture ka haka ya ture ka ya canyi abincin kahirai na shi suka ci wacce wani kunci ya yi wanga wani kunci ya yi wanga kazami ina alade ka taba ganin dabba ma iri ta saboda haka addinin musulunci shi ɗaya ke sa mutum ya girma kuma ya ɗaukaka ya samu daraja a wurin Allah saboda haka ku riƙe addinin ku da kyau ku bar wargi da addini ku bar wasa da addini ku riƙe addinin ku da kyau a kasuwa ku riƙe addinin ku da kyau a ofis ɗinku ku riƙe addinin ku da kyau a cikin gari ku riƙe addinin ku da kyau a wajen tahiya ku riƙe addinin ku da kyau kada ku yi wasa da addini to da izina Allah an lakum ajran kabira kuna da lada wanda an mai girma kuma wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adaban alima kuma wa yundiral kufar yana gargadi ga mutane kahire bi kauli cewa a fada musu Innan ladhina la yu'minuna bil akhirah lalle lalle wa'annan da ba su da imani da ranar lahira a atanna lahum azaban alima mai masu tanadi azaba wadda an mai radadi don mutumin da bai gyara ba to akwai azaba mai radadi daga nan duniya kamar a tai lahira a iske babban azaba Mu'uliman mai radadi kwarai huwan nar shine wuta wa irshidul qur'an kuma qur'ani yana shiryawa aidan wa irshidul qur'anu aidan al insan kuma qur'ani yana shiryar da mutum kaifa yad'u rabbahu yadda mutum zai yi addu'a ga Allah ubangiji ne qur'ani da addu'a koyawa mutane shi kai yaya mutum zai yi addu'a li wafiqa ijabata don shi yi muwafaqa da karbawa Allah izil insanu la ya'rifu mal khairu li nafsi don mutum bai san abin da alheri ga kai ne ba wa masharru alaiha kun bai san me shari gare ta ba shi mutum inda a kyale shi na bai san abin da alheri gare ba yana iya jawo makai ne abin da a shari gare shi saboda haka in mutum alheri ya kaso to ya dawo ya bi alqur'ani qur'ani zai faɗa mai wanda za a bido alheri qur'ani ya ce wai da ul'isan waya da ul'insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula ya wal insanu bi sharri ala nafsi sai kaga wato mutum yana yin makai ne addu'a ta sharri mutum na amma saboda bai san wanda aka addu'a ba don bai rika alqur'ani ba sai ka ji yana ja makai ne hitina yana wa kai ne mugo addu'a ala nafsi wa ahli da iyali ne idza zajara in ya in yayi hushi wato idan rene ya baci ba abin nan wawo abin nan da'u wa yada'ul insanu lafazan lissa kuɗi hafe lafazi yi a sake ne ni waye da asalinsa wato mutum na yin addu'a ga kai ne da sharri irin du'a ahu irin addu'a ce ai ka ihi ka ihi lahu kamar yin addu'a ce ga Allah bil khairi da alheri sai ka ga mutum yana taimaka ne addu'a sharri kamar ya kawa kai ne addu'a alheri misali ba sai ga ɗiyanka ba za ka iske wani yana ta addu'a Allah shi halaka shugabannin ka Allah shi musu kaza in Allah ya halaka shugabannin ka ina za kana in Allah ya halaka sun ka halaka wayawa suka fara killewa ta kwan ba kai a karkashin su ba wayan ka za su fara killewa kai baka iya addu'a ba haka na aka addu'a ba ba haka na aka addu'a ba ka dora wadanda Allah ya halaka wadanda shugabanni sun zalunce mu Allah ya samu haƙƙinka ka ce ya Allah ina roƙonka Allah tilasta ba bani haƙi ka yi ta roƙo amma an ka ce Allah ya halaka shi bai biya ka ba ya halaka ai ko kai ka halaka to ba haka na aka addu'a ba eh koyon addu'a aka yi kamin a yi ta koyon ta aka yi kamin a yi ta sai ba haka na aka addu'a ba abinda a alheri gare ka shi kaka roƙo ba abinda zai zama shari gare ka ba saboda haka shugabanninku ba addu'a Allah ya halaka su kuka yi ba ba ku iya addu'a ba kun kai wannan addu'a ba ku iya ba ku yi musu addu'a Allah ya shirya su su shirye su ba ku kayan ku duk wanda ya shirye bai zalunci ko shirye bai zalunci to yi musu addu'a Allah ya shirya su ba ku kayan ku abinda ake yi kenan kai ta addu'a Allah ya shirya su baka kayan ka kuma Allah ya an so ma haƙƙinka ko ba da daɗi ba dai haƙƙinka dai Allah ya an so ma abin ka kaga kai addu'a kwarai amma an kai addu'a Allah ya kashe wanda zai baka haƙi ai baka yi komi ba don ƙarshen ta ka rasa haƙƙin to shi mutum in ba alƙur'ani ya bi ba ko addu'a ma bai iya ba sai ka ga ya zanna shi na taimaka ne addu'a ta shari irin du'a a hubil khairi irin yadda yake wa kai ne addu'a ta alheri fil ilhahi wajen nacewa illa annahu sai dai abin na shi mutum yasajlibu lahu fil khairi wato yana abin nan illa annahu yasa abin nan yusajabu lahu illa annahu yusajabu lahu bil khairi sai dai shi mutum ga addu'ar da ya alheri ana ansawa wala yusajabu lahu bi sharri amma ga sharri ba an samu zaka ga mutum yayi zaune minti 30 yana addu'a Allah shi kashewa ne Allah shi halaka shi Allah shi mai kaza ya gama minti 30 ya tashi bai dai samu lada ba kun babu karba ba a karba addu'a ta kun ga ya aikin banza amma inda ya yi zaune na wani Allah ya shiryawa ne kun ga addu'a alheri ta to ana an mai addu'a alheri amma ta shari ba a karba ta shari ba a karba yusajabu lahu fil khairi ana karba mai addu'a ga alheri wala yusajabu lahu fi sharri amma ga shari ba a karba mai ka qaulihi ta'ala wala yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ijalahu bil khairi da Allah na gaggautawa mutane addu'a su ta sharri kamar wanda yake gaggauta musu ga addu'a su ta alheri laqudiya ilaihim ajaluhu wallahi da an hukunta ajalin su duk da sun mutu yanzu inda mutum ana karba mai addu'a sharri da yanzu duk mutane kowa ya mutu wa kana al-insanu ajula jinsin mutum ya zan mutum na mai gaggawa biddu'a ala nafsi yana tawakai ne baka addu'a dan bacin rai kadan sai shi tawakai ne baka addu'a wa adamin nazari fi ba baya kallo ga aqiba addu'a ta kai yanzu idan kana dibin aqiba ka, idan kai zaure kana faɗin ka Allah shi halaka su da kana bari in kana dibin aqiba da kana barin wannan addu'a ka san ba ba hanyar kware ta kawo ba kun ba addu'a kware ta kawo ba ko sun kalle maka kafa ko sun kalle maka kafa biyu ko sun kalle hannuwanka ko sun dade idonka in ka tsaya kana waɗai Allah ya halaka su ka san ba hanyar kwarai ta hau ba da ka tsaya ka yi tunani to mutum gaggawa gare dare ne ya ɓaci sai shi ta su kuma ganganu ba ya tsaya shi tunani to ku rika tsayawa ku yi tunani don ku yi abin da zai amfane ku a duniya kuma da lahira waje nan laila وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار من سن يدري ديني su آيتين آيوي قدابيو dalataini waɗanda suke nunawa akwai Allah turshidul hawasa suna shiryar da gaɓoɓin mutum fayanzur ila abin nan ƙudiratina in ya tsaya ya dibe su suka shirya gaɓoɓi nai na kallo ya yi kallo ga mu. to zai gane Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta a bauta mai wa mahauna ayatul laili sai muka shahi ayayi dare ai da masana nuraha muka shahi hasken ta lokacin dare kun ga yanzu buga mu cikin yini kamar a jima sai ka ga an shahi ayan nan wato abin na ta ta abin nan ta yini bizulami da haske sai kaga dare ya shigo kunu bihi don ku samu natsuwa ku dan kwanta ciki ku huta in dare yayi sai ku samu dan duhu duhun nan sai ku ji kuna bukatar hutawa sai ku kwanta sai ku huta yace wal idafa lil bayani fi ayatul layli waje an na ayatan nahari muka sanya ayayi ne ita kuma ta zan mubsira mai haskakawa ayan fi fiha bai abin na bidau ana gani cikinta da haske sai mutum ya ga haske ya hita da rana litabta gufi ya fadala min rabbikum don ku nemo ciki nai falala daga Allah ubangijin ku don ku hita da hasken nan ku tai ku yi bida bil wato ku sana'a ku samu abin da za ku ci wali ta'alamu biya adadin sinina don da shudewar dare dare ya shuɗe yini ya zo yini ya wuce dare ya zo to don da irin wannan idan dare ya zo ya wuce in yini ya zo ya wuce sai a ce kwana guda gobe kuma a ce kwana biyu kun ga da wannan don ku gane da ita adada sini na kidan shekaru wal hisabu da lissahi lil auqati ga lokuta wa kullu shay'in komi da komi ji ilai wanda ake bukata da shi komi ne ne don ku gane duk abin da kuke da bukata da shi wa tafsila wa kullu shay'in kawami da kullu wa tafsila mun yi bayani ne bayani ai bayyana hu tabina mun bayyana shi duk wanda ya kamata a bayyana duk komi da komi babu abinda Allah bai bayyana ba saboda haka abinda ka sani ka sani wanda baka sani baka tambayi wanda ya sani Allah ya bayanin komi babu abinda ba a bayyana ba in ka sani ka yi aiki da abinda ka sani in baka sani ba ta yi ka yi wutan baya domin don haka ya ce ya yi bayanin komi da komi shi ƙur'ani tibyanan da kulle shai bayani ne ga dukkan komi saboda haka in baka sani ba a halar da kiri yan kuntun lati alamu in ba ku sani ba ku tambayi wanda sun ka sani amma shi kan ya yi bayanin komi duk abin da kun ga ana yi duniya ƙwar'ani ya wada wanda za ne har da wanda ba ku gani ba ƙwar'ani ya wada wanda za a ne in dai ka sani ka aikata in baka sani ba tai ka tambaya akwai wanda ya sani in baka sani ba shi Allah komi da komi da kun ka sani wa kullu shay'in fassalahu tafsila wa kullu insanin wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا دحورا to kulla insanin kowane mutum daga cikin mutane alzamna da'irahu mun lizimta mai abin nan littafin aiki ne ai amalahu aikin da ya aikata mun lizimta mai abin ne ya hamilu yana dauke da shi fiye ankihi a cikin waya ne kun ga khassa bidzikiri ya keɓe waya da ambato khussa bidzikiri an keɓe waya da ambato li'anna abin nan luzuma fihi ashaddu da ya an ka ce abu ya kewaye wuyanka to lizimta ta gare ka ta haitsanani duk wanda ya ci wuyanka a sakan ka gare yana da wuya to littafin ka yana nan rataye ga wuyanka rabuwa da shi yana da waya. wa qala mujahidun ma min mauludin babu wani da da aka haifa illa wa bi unqihi waraka face ga wuya ne akwai takarda maka tuban fiha an rubuta ga takardar nan shaqiyyun mutumin nan dan wuta na ausa idin ko dan aljanna amma dai kowa an ka fa akwai takarda na nan laƙi ga waya ne in kiyama ta yi wa kurji lahu za mu fita wa shi mutum da ailil insan yawmal mata kitaba ranar kiyama za mu fita mai da littafi makatuban makatuban fihi amalu cike an rubuta ayyuka ne ƙoƙari kokari yi aikin kwarai domin ranar kiyama za ka tashi rataye da abin da ka aikata ka bar ganin ka ɓoye wani ɗan wuri ka bar ganin dare ya yi a kowa bai ganin ka mala'iku na nan tare da kai abinda duk kake yi suna rubutawa Allah na ganin ka kuma ya aiko ma wakilai nai suna nan kuma suna rubutawa kuma da ka gama an gama rubutawa mala'iku ba zuwa da shi za su yi ba yanka yana nan ga wuyanka nan za su rubuta ma kamin su kai aikin da aka aiko su naka na nan ɗoki ga wuyanka in eh, sharri ka aikata yana nan ɗauke ga wayarka ranar kiyama kuma wani kurji lahu mafitan mai yawon ƙiyama kitaban yalkahu littahi wanda zai haɗu da shi manshura wato wanda yake buɗaɗɗe kitaban manshura kitaban ne ce da manshura abin na sifata ne abin na na eh, wato kenan abin na na eh, eh, manshura sifa ga abin na na kitaban wato abin nan kitabun na farko wato kitaban saniyan da manshura abin nan sifata wa haza ta'ir wannan abin na littahi ashbahu ya yayi kama da takardar da ake rubutawa yusjallu fihi a fihi a'malu sahibi wanda ake rubuta ayyukan mai littahin ciki ne wa walihi da maganganun mai littahin sun ma abin na ne yi ji alu kitaban sannan a mai sai lutahi bayan an rubuta yawon kiyama ranar kiyama bayan an mai sai lutahi ga mutum nan ya zo ranar kiyama da shi da aiki ne sai a ɗauko lutahin ga Abashi ranar kiyama kowa ya iya karatu ko ka koyi karatun addini arabiya ko baka koya ba ranar kiyama dai babu wanda ya iya karatun larabci da da ko ka yi karatun da zai kai ka aljanna ko kai wanda zai kai ka wuta amma dai da larabci ake rubutawa sannan wayu qalu lahu sai a ce mai ikra kitabaka اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك Sai a ce mai ikra kitabaka karanta littafinka babu wani wanda zai karanta ma sai a ɗauko a miƙa ma a ce to di ba ka karanta da kanka in ɗan wuta kake kana ganewa ba sai an haɗa ma ba inda aljanna kake kana ganewa ba sai an faɗa ma ba kun gani kamar takardun jarabawa ya aka yi aka gama ɗalibai sukan je intanet su diba su gani to duk wanda ya gano takardun nan ko ba a faɗa mai ba in ya ci jarabawa yana gani in bai ci ba yana gani to haka nan za a yi da wa'annan littafai ba tare da an karanta ma ba kai ka karantawa da kanka a ce ikira kita ka karanta littafinka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau kam ka isa ka dan mai hisabi ga kanka yau muhasiban in na kware kake kana gane a yan mugu kake kuma za ka gane ko bai iya karantawa ba sai ranar kiyama kowa ya iya karatu illa dai abinda aka so mutum ya koya na shi a karatun kirki wanda zai koya na don wanda ka koya na shi na kun san daga nan ne ake yin aiki ranar lahira sakamako aka bai baran na aka ibada ba ba ku mance ba a baya da annabi mutane sallallahu alaihi wasallam mutane sun kamatsu da zaman kiyama sun kamatsu da zaman kiyama suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam don ya roƙa musu Allah da ya roƙa musu Allah aka yi shari'a aka kwashi mutane mumine zuwa aljanna da Allah ya karrama su ya girma masu ya ce to akwai abin da ya rage yanzu suka ce eh akwai ya ce menene abin da ya rage sai suka ce ka yarda da mu ya ce ai yarda ta ta sauke kunan wurin ai don na yarda da ku ne kawo kunan wurin sai suka ce ya Allah to roƙonka muka yi abin da ya rage ka bari mu duka mai sujuda gare ka ya ce nan ba wurin ibada ba ne nan wurin jin daɗi na saboda haka ba wurin ibada ba ne bale ku duka ku gaida ni saboda haka ranar kiyama ba wurin ibada ba ne ranar wurin sakamakon ayyuka ne Allah ya ce ai ba wurin ibada ba ne wajen sakamakona to ranar kiyama sakamakon ayyuka aka basuwa karatun da ake yi can ba mai unhwani na ba in ba daga nan duniya an ka koye ba saboda haka ku yi kokari ku koyi addinin ku ku rika lizimtar wajajen makaranta da wajajen wa'azi da shiryawa ku koyi an bai koyi addini ba babu wanda za a yi shi aikin addini ya yi daidai da addini sai ya koya in bai koya ba zai iya ba to bayan an ce ka karanta littafin ka ka isa ka zama hisabi ga kanka aka ce manihita da من اهتدى yahtadi li nafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى حتى rasula رسولا من da wanda ya shiryu ya bi hanyar Allah ya ta makaranta ya koya addini kuma ya yi aiki da abin da ya koya don kai ne fa inna ma ya hata da nafsi dama ya koyi shari'a don umarnin kai ne li'anna sawaba ihtida'ihi lahu don ladar da aka ba su a gare shi ta wanda ya yayi shi aka ba ba wani aka ba ba duk wanda ya aiki alheri shi aka ba lada ba wani na aka ba ba ku yi ƙoƙari mu yi ta aikata ayyuka alheri ko wani lokaci ba dai wannan lokaci na azumi lokacin da ake buƙata ayyuka alheri ga ayyuka alheri nan ga sunan ba su da iyaka ayyuka alheri sai dai bakin inda ka tsaya ba su da iyaka a yi ta tuba abubuwa biyu ka kawo abin da na hushen Allah ga mutane abubuwa biyu ka kawo hushen Allah ga mutane mutane su kima Allah ɗa'a. yana sa Allah ya hushi da su mutane su saba ma Allah yana sa Allah ya hushi da su abubuwa biyu kenan ko su kiyan abin da ya ce ko kuma su yi abin da ya hana to Allah na yin hushi da mutane to ya azumi na ku yi kokari ku bar abin da ya ce ku yi abin da ya ce a yi ku bar abin da ya ce a bari kun haɗa biyu kenan sai rahamar Allah ta sauka gare ku idan biyu ba su samu ba a yi guda a tuba a bar sabonai nai a yi abin da ya ce biyu kenan in biyu ba su samu ba a yi guda amma dai ka a yi zaman banza in biyu ba su samu ba a yi guda amma ka a yi zaman banza abin da nake ni in biyu ba su samu ba idan tuba ba ta samu ba to a yi aiki alheri in tuba ba ta samu ba in dai ba shirka ake yi ba idan tuba ba ta samu ba an ka bar sabon to a yi aikin alheri aiki alheri innal hasanati yuzhibuna sayiat banza Allah wani aiki ma ko wahala bai da misali subhanallahi mi aw halata subhanallah subhanallah mi aw halata aiki alheri na ladata suka ce to kaga aka yi murya yace mutum ɗaya daga cikin kushi zaune yace subhanallah subhanallah so ɗari lada dubu kenan to ya abbai iya subhanallah to idan Allah ya mamuwa baka kace subhanallah ya sau dubu lada nawa kenan malam baka ɗiba ba to a yi ta ƙoƙari a yi ta aikata ayyuka alheri manihita da duk wanda ya shiryu fa inna ma ya hata dila nafsi dama yana shiryuwa don kansa wa man dalla wanda ku ya ɓace inna ma ya dillo alaiha dama ya ɓace ni don kansa don sakamako ga kai ne zai dawo dawowa li'anna ismuhu alaiha don zunubin ɓacewa ta gare ne zai dawo wala ta zira wa ziratun wata rai mai zunubi ba ta ɗauka ai asima mai zunubi ai la ta hamilu na nafsin ukhra ba ta ɗauka zunubin wata rai babu mai ɗaukar zunubin wani kowa na shi zai ɗauka ka yi ƙoƙari ka yi gwargwadon yadda kake iyawa ka yi ƙoƙari ka yi gwargwadon yadda kake iyawa ayyuka alheri ga sunan daban-daban suna nan tarshe subhanallahi in ga in ka rike ta ta ishe ka subhanallahi in ga in ka rike ta ta ishe ka ka yi ta yi ka yi ta yi gwargwadon yadda kake iyawa wato idan abin nan mutum ya yi abin da aka azamai kun ga zai ɗauki lada don wani bai ɗaukar zunubin wani wa ma kunna mu'addibi na ahadan Allah ya ce mu ba mu kasance muna yin azaba ga wani guda ba babu wanda muke wa azaba cikin halittar mu hatta na ba'asa rasulan bayyana lahu har sai ma aiko manzon da zai mai bayanin ma yajibul alaihi abin da ya wajaba gare Allah bayan azaba ga mutane har sai ya aiko mai wa'azin da zai zo ya bayyana musu abin da Allah ya ce in sun ka ƙi to daɗa sannan Allah zai musu azaba wa iza aradna wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mu fiha fa fasaqu fiha أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها فدمرناها تدميرا أي تقوكري أيكة أيكا الهيري سوكة تولي أذابا سوكة تولي هتنا أيكا الهيري سنة ديوان tasbihin nan ku rike shi kada ku yi wasa da shi ku yi ta maimaitawa hadisai sun inganta wayanda na karanta ko ni ban iya kidan ya su in ba littafin na dauko ba kuma duk kowane hadisi da na karanta masu ba da wannan bayani na ga malama hadisi sun ce hadisi ne sahihi ko su ce hadisi ne hasanun ba mai rauni a cikin su amma sun bayyana falala irin wannan saboda haka ka samu wuri ka zanna da tsaye da rana da marece da daddare ka zanna ka yi ta yi subhanallah subhanallah subhanallah ka yi ƙoƙari cikin mu akwai wanda sau dubu ɗari ya kai ga yini kuma tsakani da Allah aljannan nan da ya ɗa, su kayan maki game da ita a cikin wani hadisi sai in ka ce subhanallah sau ɗari an baka lada daidai da wanda ya iske da a ce ɗaya annabi isma'ila sun zama bayi ya sau bawa ɗari ya yanta annabi ya ce an ba shi lada wadda ta kai yawan haka ina ka san iyakarta idan ka ce alhamdulillah alhamdulillah sau ɗari annabi ya ce an baka lada misalin wanda ya sau abin na ne ya sau dawaki guda ɗari ya ɗaura musu sirdi da linzami ya kawo ya ce jama'a ku haukata jihadi fi sabilillah ina ka san iyakan lada ta yi in ka ce alhamdulillah sau ɗari alhamdulillah alhamdulillah sau ɗari kenan in ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau ɗari an baka lada kama wanda ya saura kuma guda ɗari yayyanki ya ce mutanen birnin kabi kowa ya zo ɗibi nama mai satai ka taɓa jin mutumin da ya yi aiki iri ne a birnin kabi an taɓa samu a birnin kabi wanda ya yanki raƙumma ɗari ya ce kowa ya ɗiba kyauta to idan kai Allahu Allahu bar sau ɗari an baka lada wanda ya wannan aiki ji annabi idan ka ce la ilaha illallah sau ɗari an baka ladar da ta cika da nan inda muke zuwa sama ɗin ga da daga gabas daga gabas zuwa yamma daga arewa zuwa kudu an baka ladar da kai haka jama'a wace bida ta hita to Allah ya kama mana nan za mu kwana insha Allah. Wa alaihi wasallam. Allah muna roƙonka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu badi'a samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mu iyalin. ya Allah ka shirya muna ‘yan ɗiyanmu ka gafarta musu, ya Allah ka shirya muna ‘yan ɗiyanmu ka gafarta musu, ya Allah ka shirya muna ‘yan ɗiyanmu ka gafarta musu, ya Allah ka gafarta madanginmu ya Allah ka gabarta wa malamanmu ya Allah ka gabarta wa masoyanmu ya Allah ka gabarta ma bayinka musulmi yare da manya maza da mata wa'anda aka yi da wa'anda za a yi duka Allah ka gabarta muna Allah ka kyautace ayyukanmu Allah ka kyautace maganganunmu Allah ka kyautace niyoyinmu Allah ka kyautace manahohinmu saboda rahamarka Allah duwa da duniyar ga take rikicewa Allah ka ba mu cikawa da imani yadda muke taruwa wannan bagire Allah ka hada mu aljanna firdausil a'ala ya Allah ka hada mu aljanna firdausil a'ala saboda girman ka Allah taron nan namu Allah kakkasa mutum ko guda daga cikin mu kakkasa shi wuta saboda girman ka Allah dukkan mu Allah ka hada mu aljanna firdausil a'la ya Allah ka hada mu aljanna firdausil a'la hada da uwaye da iyali da zuriya da dangi da masoya baki daya ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana a cikin wannan azumi duk alherin da kake bayarwa ya Allah ka ba mu babban rabo a cikinsa saboda girman ka Allah ka tausaya mana muna da matsaloli daban-daban da ke damun mu Allah ka yi mana maganin su. rashin lahiya Allah ka warkar da marasa lahiya Allah damuwa Allah ka gusar da damuwan masu damuwa daga cikinmu ya Allah talauci ka gusar da talaucin masu talauci daga cikinmu ya Allah rashin abinci ka gusar da rashin abincin masu rashin abinci daga cikinmu saboda rahamarka Allah tausaya ma matasanmu saboda rahamarka Allah tausaya ma matasanmu Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah sauƙaƙa ma matasanmu matsalolin matsalolin rayuwa ya Allah ka tausaya mana baki daya ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa baki ɗaya. mu muna da buƙatu daban ba a wurin ka ya Allah na alheri Allah ka biya muna wa'anda ba na alheri ba ya Allah ka maishe su alheri ka biya muna ya Allah ka kare mu daga abin da muke tsoro ya Allah duk wani abin da muke tsoro Allah ka sa mana kariya tsakanin mu da shi ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka musulmi da suka roƙe mu addu'a muna roƙonka Allah ka shirya su Allah ka shirya ɗiyansu Allah ka shirya matansu Allah ka gafarta musu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka mai alheri ka biya musu Allah ka kare su ga abin tsoronsu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare ƙasanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare ƙasanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare ƙasanmu ya Allah ka kare ƙasashen musulmi baki ɗaya ya Allah ka ƙara na lahiya da zaman lahiya a cikin wannan ƙasa ta mu ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da hitincin ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da hitincin ka gusar da tashin hankali ka gusar da tsoro ya Allah hitina mai sheta inda ta hito ya Allah hitina mai sheta inda ta heto ya Allah hitina mai sheta inda ta hito ya Allah ka tausaya muna ya Allah ka tausaya muna ya Allah ka shirya matasan wannan ƙasa ta mu ka shirya dattijawa ka shirya tsohahi ka shirya maza ka shirya mata ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana haɗin kai ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba masu amfani saboda girman ka Allah kakka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu saboda rahamarka ka Allah kakka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan tarayyar ƙasar mu ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukunta su ba masu haƙƙi haƙƙinsu ka shirya mahukunta su baiwa ma'aikata haƙoƙinsu ya Allah shirya su ka tilasta su su baiwa ma'aikata haƙoƙinsu kuma ka tausaya mana da mu da su baki ɗaya ka shirya mu ga abin da kake so kana yarda da shi saboda girman ka Allah ka tausaya mana kuma ka karba mana addu'o'in mu ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu ya Allah ka kare mu ka kare ƙauyukan mu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba masu amfani ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka karba mana addu'o'in mu musamman wannan gari da muke ciki cikinsu ya Allah ƙara lahiya da zaman lahiya ka ƙara haɗin kai ka ƙara ilimi da arziki ka ƙara ci gaba masu amfani a cikin wannan gari daga gabaci ne zuwa yammaci ne daga kudanci ne zuwa arewaci ne Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya kada ka bari kowa ya tarwatsa su kada ka bari kowa ya tada hankalin su saboda girman ka Allah ka shirya matasan wannan gari ka aza su ga hanyar ka madaidaiciya ka shirya sauran matasan musulmi baki daya ka aza su ga hanyar ka madaidaiciya kuma ka hore musu ayyukan yi na halaliya saboda ramar ka Allah karba muna addu'o'inmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu a cikin gidajenmu daga sharra abin da muka sani da wanda ba mu sani ba ka kare mu a cikin gidajenmu daga sharra abin da mun ka jiya da wanda ba mu jiya ba ka kare mu daga sharra abin da mun ka gani da wanda ba mu gani ba ka kare mu daga sharra abin da muka aikata da wanda ba mu aikata ba ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare masallatai ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu a wuraren zaman mu ka kare mu a wuraren ayyukan mu ya Allah ka kare mu ka kare kasuwannin mu ya Allah ka kare mu a cikin tahiyoyinmu inda don muka hita ya Allah ka kai mu lahiya ya Allah ka dawo da mu lahiya ya Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi ya Allah ka kare mu daga sharrin mutane ya Allah ka kare mu daga sharrin aljanu ya Allah ka kare mu daga sharrin sauran halittunka ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare iyalinmu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu ya Allah ka kare mu ka kare danginmu ya Allah ka kare mu ka kare malamanmu ya Allah ka kare mu ka kare masoyanmu ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka kare mu ka kare mu na imaninmu ya Allah ka kare mu ka kare mu na addininmu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncinmu ya Allah ka kare mu ka kare mana lahiyarmu ya Allah ka kare mu ka kare mu da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah da muka roƙe ka Allah ka ba mu shi wanda muka roƙe ka ba kakka hana mu da muka roƙe ka ka kare mu wanda muka roƙe Islam